Rahotannin da ke fitowa daga garin Kabulewa da ke jihar Difar Janguriyar Nijar na bayyana cewa da misalin karfe goma na daren jiya ne waɗansu 'yan kunar bakin wake guda biyu suka tarwatsa kawunan su a sansanin 'yan gudun hijira na garin Kabulewa ɗin inda 'yan kunar bakin waken guda biyun daga nan suka rasu yanan daga cikin 'yan gudun hijira mace ɗaya da namiji ɗaya suka rasa rayukansu abinda kenan ya nuna jimilla mutum hudu suka zan babu hadda 'yan kunar bakin waken guda biyu daga cikin kuma rahotannin na bayanin cewa kusan mutum goma sha ɗaya ne suka ji rauni gwamnan jihar difa yanzu haka dai ya kama hanya tun sanyin safiyar yau domin isa a can garin na kabilewa domin tabbatar wa idanunsa abin da ya wakana haka zalika shi yasa ni tuntuɓi malam yahaya godi magatakardan ofishin gwamnan jihar na difa wanda ya tabbatar su amin da abokan lamarin amma dai ya ce min tun da gwamnan ya isa a garin na kabilewa domin tabbatar da abin da ya faru gani da gani yanzu sai mu yi haƙuri har lokacin da gwamnan ya dawo zai muna ƙarin bayani akan abin da ya wakana ya yi dukka a ta yaɗa waɗansu shita-shita shi kuma a nasa ɓangare gwamnan da kansa na jihar difa malam muhammad lawali ɗanɗano na tuntuɓe sa ta waya bari ma ku ji abin da yake ce min. Aha, kuna cikin daji. Okay, to dakar, okay. To dakar, insha Allah. To gwamnan lalle ya nuna min cewa yana cikin daji a halin yanzu. Haka zalika hukumomi na ƙasa zoke yanzu ba su hiddo wata sanarwa ba game da wannan lamari. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.